ƙarin godiya daga bakin ka da kuma sauran bayanin ba mu san gudunmuwa da ka zo musu da ba a tafa musu a tafa musu rana thank you very much a ah, barin jidin na annabi zai ansa salamu alaikum a ah, na annabi ya tafa abinda nake so da ku wannan taruwar taku a nan ma cikakkiyar godiya ce ta musamman gare mu don na san cewa da ba soyayya ba wanda zai dakatar da abin da yake yi mai mahimmanci ya zo ya tsaya yana kallon ka a matsayin ka nawa abin da za mu ce da ku bayan godiya ba wani aiki to kusan ban san dai da wani harshe zan yi ma godiya sai dai kawai dai in ce na gode na gode na gode kuma ina yi kowa fatan alkhairi kamar yadda Allah ya haɗa mu da ku a nan gurin